والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو أشرن دفلو دوة جماد الآخرة إجراك دبو دفليه دا أربعين كما shida kuma 26 ga watan 12 shekarar ta 2024 ta miladiya za mu tashi darasi na ɗari da biyu ko? da uku na ɗari a cikin karatunmu na umdatul ahkam na al'imam al hafid abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili muna cikin kitabu tsala za mu tashi hadisi na biyu hadisin fatimatu bin tukai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن فاطمة, عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فجاءت فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تدعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسؤلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به الشيخ عبد الغني يتي الامام عبد الغني يتي عن فاطمه بنت قيس دغا فاطمه بنت قيس الله ايتا ان ابا أمر بن حفص شوا ابو أمر بن حفص طلقها البتة يا سكيتا yankakken sake albatta ne sakin da babu kome a cikinsa eh? saki ma muna faɗa ko saki batti eh saki wanda yake ya riga ya kare ya yanke shi babu sauran kome a cikinsa wafi fi riwayatin a wata riwaya ha salatar ya sake ta saki uku fa arsala ilaiha wakilahu ko wakiluhu riwayar da ta zo da fuskaji in ka ce fa'arsala ilaiha wakilahu bisha'ir sai ya tura mata ya aika wakilinsa da sha'ir da alkama ya kai mata na abinci in kuma ka ce fa'arsala ilaiha wakiluhu bisha'ir sai wakilinsa ya aika mata da sha'ir eh wakilinta ne ya aika wato kenan kaga duk dai ma'anar ɗaya ne idan shi ne ya aika wakilinsa kagade da umarninsa shi ne ya aika wakilin nata je ka kai mata sha'ir ko kuma shi wakilin nata shi ne ya aika mata da sha'ir ya aika ma wani ya ce gashi nan wakilin wakili ai wakili amma dai akwai ihtimalin guda biyu saboda riwaya din kamar da ibnu daqiq al-aid ya ishara gare shi fa sai khifat su sai ta fushi da shi wato a wata riwayar sai ta nuna cewa a wannan yayi kadan me zace da wannan faqal sai yace wallahi malaki alaina min shay sai yace na rantsa da Allah babu wani abu da kike da shi akan mu ba abin da zamu baki faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lah sai ta ambata wannan gare shi abin da ya faru faqal sai yace laysa laki alaihi nafaqa ai babu ciyarwa gare ki akan sa wafi riwayatin wafi lafzin a wani lafazin wala sukuna wala wurin zama wala haƙƙin zama fa'amaraha an ta'atar da fi baiti ummi sharik sai ya umarci ta ta yi idda a gidan ummu sharik sun maƙal sannan sai ya ce tilka mara'atun yarshaha ashabi Wancan fa mace ce wanda yake sahabbaina suna zuwa wajenta wato suna kai ziyara wajenta itaddi inda ibn ummi maktum ki idda a gidan ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma domin shi mutum ne makaho tab'ina thiyabahu thiyab tab'ina thiyabaki zaki iya cire tufafinki wato mayafinki fa halalti fa adhinini idan kika gama idda to ki sanar da ni qalat falamma halalt yayin da na gama idda wato na halattu ga aure shine ma'anar halaltu na halattu ga aure ce na gama idda zakartu lahu zakartu lahu anna muawiya ibn abi sufyan sai na amsa sai na bashi labari sai na sai na fada masa na ambata masa cewa muawiya ibn abi sufyan wa aba jaham da kuma abu jaham hafabani sunni sunne mu aure na fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma abu jaham to kinga abu jaham fala ya dau asahu an atiqihi baya ajiye sandansa daga kan kafadarsa wa amma muawiya shi ko muawiya fa su'ulukun la mala lahu fakiri ne ba shi da kuɗi anki inki shi usama bin zaid ki auri usama bin zaid fakarihtuhu sai na kishi tun qal sannan yace mata ankihi ko hi usama bin zaid ki auri usama bin zaid tuhu sai na aure shi saboda ka inkihi din shine faja'al Allah fihi khaira sai Allah ya sanya alheri a cikin sa wa gatabtu bihi na zamanto ana yi min gibsa da shi wato ana ganin kan cewa na yi sa'a wannan hadisi na Fatima binti Qais bai cika sharadin Abdul Ghani ba dan Bukhari bai ruwaito shi ba Muslim ne ya ruwaito shi amma bukhari ya ce babu qissati babu qissati fatima bint qais babin qissar fatima bint qais sai a dauka kamar ya ruwaito shi ne amma bai ruwaito hadisin ba amma hadisi ne mashhuri mutane da dama suka ruwaito shi daga fatima bint qais yana cikin muwatta kuma muslim ya ruwaito shi wannan kuma lafazin wannan kuma riwayar muslim ce sai dai muslim ya ruwaito shi da alfaz masu yawan gaske hmm. daga riwayar malik ita daga ita ya fara a riwayar malik daga abdullahi ibn zaid maula ba yake da suna abdullahi ibn yazid maulal aswad ibn sufyan daga abu salamata bin abdurrahman ibn auf daga fatima bin tukai sannan ya muslim ya ruwe toshi daga hadisin sauran waɗanda suka ruwaito daga fatima bintu ban da shi abu salama akwai abubakar ibn abin jaham a duhayar kai akwai a sha'abi amiru sha'bi ya ruwaito da hadisan da turukul hadith da yawa da kuma riwayar yahya ibn abi kasir ko da yake shi ma riwayar abu salama ce riwayar yahya na abi kathir daga abu salama wanda ne duk suke so in kuka je sahih muslim za ku ga hadisan wato riwayoyin hadisin da yawa na'am amma wanda suka rawaito hadisin fatimatu bint qais ita ce yar uwar dhahhak ibn qais abdahhak ibn qais ibn khalid wanda ya kasance amir a kufa tana daga cikin almuhajiratul uwan wanda suka hijira daga farko kuma a zatu aqlin wa jamal ta kasance mai hankali mai rinjayen hankali da kuma kyau kuma yayin da aka kashe sayyidina umar a gidanta ne ahlus shura su so shidan nan da sayyidina Umar ya bari tare da Abdullahi bin Umar ɗansa na bakwai a gidanta suka haɗu a nan aka yi mitin da ka kaga kenan kaga tana da matsayi ko har al'amarin al'umma a gidanta za a je a yi shawarar waye zai zamanto sarki waye zai zamanto amirul mu'minin bayan bayan sa tana da matsayi ƙorashiya ce fihriya mijinta kuma abu amur ibn haf ibn al-mughira dan baffan khalid ibn al-walid ne dan baffan khalid ibn al-walid ne shine mijinta a cikin sunansa an ce abu haf ibn amr an ce kuma abu amur ibn haf an ce abu haf eh, shi sa ibn hajar ya faɗi dukkan fuskar biyu wato an kira shi da sunayen guda biyu shi ma dai minas sahaba yana daga cikin sahabbai ya tafi a annar sallallahu alaihi ya tura shi tare da sayyidina ali radiyallahu anhu zuwa al-yaman tare da mu'ad ibn jabal to daga can ma yaman din ne ya turo mata da sakinta su kuma a ciki akwai muawiya ibn abi sufyan sananne ne amirul mu'mini sannan da abul jaham abul jaham kun tuna shi ko abul jaham eh to shi shine aka faɗa anan amma me labarin sa ka tuna shi mai ambajaniya mai ambajaniya ambajaniya ta abu jaham hmm. shi ne wanda mun ambace shi a cikin azikir kitabu babu zikiri aqibu sala hmm. shi ko usama ya gabata a cikin kitabu Alhaji ko babu fadli a cikin babu dukuli makka muka ambace shi to nan da yake ha albatta ya sake ta albatta wato saki wanda yake batti kamar yadda kuka ce ana cewa wato wanda saki wanda yake ya yanke shi babu kancan komi to a cikin riwayoyin da muslim ya kawo tsallaka ta akhira tatliqati tsala ya sake ta saki na ƙarshe na uku Sau da haka kun ga wannan ya nuna ba wai saki uku ya yi lokaci ɗaya ba hmm. ta ce ta bayyana kuma dole kun san hadisi sai an tattara riwayoyin sannan ma'anar za ta bayyana yana can wahuwa bili wato a can yaman ya sake ta a can yaman ya turo mata da sakin nata wannan ne ma yake ya turo mata da sakin bari mu mai bayanin alfasun sai mu zo hukunce-hukunce annahu a wata riwayar ma yake annahu ha talqatan kanat baqiyat min talaqiha ya sake ta sakin da ya saura a cikin sakin ta hmm. to wa huwa ghaib ya sake ta alhali bayan shine wato daga daga makka daga yaman din ya turo mata da sakinta faɗinta da yace ce sahifatku ai ta yi fushi taki abinda aka turo mata to sannan akwai ummu shari an batanta ya zo shi ma a cikin a cikin da Ibn ummi maktum Ibn ummi maktum tarjamarsa ta gabata to nan sai sun ga wajen shi abu jaham aka ce fala ya a asahu an akifihi baya ajiye sandansa daga wato daga kafadarsa hmm? to wannan sai aka ce a me ma'anarsa ma'ana uku aka faɗa na farko aka ce mai yawan dukan mata ne na biyu aka ce mai yawan tafiye-tafiye ne na uku kinaya ne akan yawan saduwa da iyali na hudu aka ce yawa salisu rabi'uha annahu shadidun ala ahli hashinul jani cewa mai tsanani ne ga iyalansa mai kaushin mai kaushin mu'amala mai kaushin ɗabi'a amma mafi inganci shine na farko saboda a riwayar abubakar ibn abdul jaham a cikin sahih muslim ya zo fa innahu darrabun lin nisa mai yawan dukan mata ne shine ma'anar baya ajiye sandansa daga kan kafaɗa wato dukan ma har da sanda yake wanda ya nuna a aibi shi kuwa na mu'awiya wa mu'awiya su ulukun bi ban misfat ai fakir a riwayar abubakar ibn abdul jaham fataribun fakir wato a fataribun la mala fakiri ne ba shi da dukiya wal kuma da muka ambata shine wato a rinka yi ma mutum a kawo don saboda wannan din yayi firi al ghibba ma'anarta shine wato a karinka fatan ni'imar da wani ya samu ake kai ne ka same ta ba tare da gurin ta gushe daga wajensa ba to sai al'ahkam na farko idan muka ɗauki riwayar ha talata ya sake ta saki uku in muka ɗauka cewa a zahirinta take me wannan yake nunawa na'am saki uku a kalma ɗaya ya halatta ko kuma saki uku a kalma daya batti ne batti ne <laughs> muka ɗauki wannan riwaya amma wannan ai a rashin jam'in riwaya ne hmm? Hmm? ta za a yi mace bayan ga riwaya ta zo ta bayyana ta fassara tun da gayar abin da ke cikin wannan ya sake ta saki uku ta zamanto mujmala ce a dunkule ne tana bukatar bayani ya sake ta saki uku a kalma ɗaya ko ka saki uku ɗaya bayan ɗaya har ya zamanto uku ko ka wanne ne to ka gani wayar da ta zo ta bayyana cewa ya sake ta saki na ƙarshe na uku akhir taqiqatis salat ko kuma tsallaqaha tsalqatu akhir taqiqatin baqiya min talaqiha karshen sakin da ya saura na sakinta eh in yi wannan ai kaga ya fassara salatin saboda haka ba zai yi aka fa hujja da wannan akan cewa wannan halaccin wato hukunci ne akan cewa an aka saki uku da kalma daya saki uku ne ba saki ne wanda yake bacci ba zai yi aka fa hujja da shi ba inda kissar ɗaya ce saɓanin masu riwaya ne suka rinka ruwaitowa daban-daban saboda dole a ɗauki ana kaddamar da riwaya wanda take mai fassara akan riwayar da ta zamanto mai fassara ba sannan mas'ala ta biyu shine abinda ibnu da al-id ya faɗa cewar wani ya nuna cewa wanda yake baya nan al in yi saki sakin ya to duk da haka dai shi ma ibnu da al-id ya ce waɗansu suna kafa hujja da wannan riwaya akan cewa wannan hujja ce akan cewar saki uku ga wanda ya aukar da shi yana afkuwa wanda in aka yi saki uku da ah, kalma ɗaya saki uku ne bat ne eh, yake cewa shi ne kaga ya ce ah, wa hada ya tamassaku bihi man yara jawaza iqa'i salat salat dufa li adam al-inkari min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yake ganin cewa ya halarta a ayi saki uku lokaci ɗaya yana kafa hujja da wannan hadisi saboda a ciki babu inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam in muka dauka kan cewa wannan riwayar ita ce sahihiya ko kuma wannan riwayar za a kafa hujja da ita ba mu yi la'akari da sauran riwayoyin ba to sannan sa da yayi da yace wa huwa ghaib wannan dalili ne akan cewa ya hada wato a in aka aukar da saki mace ba ta nan sakin ya afku wannan kuma ijma'i wannan ijma'i kaga ba ta turo mata da yi da take da haka ba sai lallai in mace tana nan aka aukar da take sakin yake tabbata ba to sannan arsala ilaiha wakilahu bi sha'ir to wannan zai iya zama to kamar yadda muka ambata arsala ilaiha wakiluhu bi sha'ir ko arsala ilaiha wakilahu bi sha'ir kaga idan ya zama to marfu ne arsala ilaiha wakiluhu kaga wakili shine wanda ya aika ko kuma yace arsala ilaiha wakilahu shi wakilin shi aka aika na'am to sai fadin annab sallallahu alaihi wasallam da yace laysa laki alaihi nafaqa baki da ciyar baki da haƙƙin ciyarwa a kansa wannan shine madhabin al-aktharin wato mafiya yawan shine madhabin mafiya yawan malamai cewar a wannan matsalar wato matsalar matsala ce da malamai suke saɓani tun a magabata shine wadda aka sake ta saki uku babu komai me take da shi na haƙƙi dangane da ciyarwa da wurin zama kun wadda aka sake ta saki na komai wannan ijma'i ne cewar tana da haƙƙin ciyarwa da harkin wajen zama ko domin mace ce mm. matar aure ce haka zalika idan tana da ciki shi ma wannan ijma'i ne za a ciyar da ita saboda alkur'ani ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna eh, hatta ana hamlahu Wadda mijinta ya mutu kuma fa ya barta almutawaffa anha zawjuha eh za a ci da ita saboda za a ci da ita mai ta kaba ba ta da nafaka wannan ijma'i ba ta da nafaka sai dai sukuna wadda ta da gado ta da gado hmm, amma ba ta da ciyarwa ba ta da nafaka amma tana da haƙƙin wajen zama tana da haƙƙin wajen zama idan gidan namijin ne ko kuma gidan haya ne ya riga ya biya hanya ya riga ya biya haya ko kuma gidan gidan gidan hukuma ne da yake zaune kamar gidan ko gidan gidan liman ko gidan sarki ko gidan kwamishina ko gidan permanent secretary tana da wannan eh ko na malaman jami'a <laughs> to mas'alar wadda take an sake ta sake uku to ita ce wannan kabiya ta fatima bin tukai kaga ita fatima bin tukai kaga gashi A annab sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam yace laysa laki nafaqa wala sukna baki da haƙƙin ciyarwa baki da haƙƙin wajen zama an fahimta wannan ra'ayi nata shine imamu ahmad da ishaq ibn rahuya da abu thawr da dawudu zahiri akan sa suke suka ce wanda aka sake ta sake uku ba ta da nafaka ba ta da sukna jumhurin malamai daga cikinsu akwai malik da shafi suka ce ba ta da nafaka amma tana da sukna ba ta da nafaka tana da sukna tana da haƙƙin zaba in an sake ta saki uku ba ta da haƙƙin ciyarwa don ba matar aure ba ce sai dai tana da ciki in tana da ciki sai ta koma wa in kunna ula ke hamle amma wajen zama tana da haƙƙin wajen zama wannan shine mazhabar malik malik da shafi suka yi tafsir tana da sukuna ba ta da nafaka mm. abu hanifa kuwa ce tana da sukuna tana da nafaka mazhabobi ne guda uku akan wannan matsala imam ahmad ya tafi da zahirin wannan hadisi kun wannan hadisi ai ta ce hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito laisa laha laki faƙa wala sukuna. haka ya hukunci a kanta. to imam bukhari da ya tashi kawo wannan kista sai ya kawo kistar inkarin Aisha ga Fatima bintu kai. don aisha ta kasancewa tana cewa fatima babu alheri a gare ta ringa faɗan wannan hadisi bi ma'ana ta san abin da ya sa aka hana mata su ta san abin da ya sa aka hana mata sukuna a cikin abu dawud saboda wato mummunan ɗabi'arta ga surkanta a cikin sunan nasa'i aka ce saboda kaifin harshenta saboda kaifin harshenta ayar kuma cewa ta yi a mijinta ya sake ta ya bata a gida wahash gida wanda yake mai haɗin, fa akhafu an ma alayya ina jin tsoro a kutso a shigo min ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ta tashi ta koma ta yi idda a gidan ibnu ummi maktum saboda haka gaskiya ne fatima bintu qais ba ta yi idda a cikin gidan mijinta ba an fahimta to sabaninta da aisha Shi ne ita fatima ta ce wannan hukunci ne abinda ya yasa inda a gidan mijinta ba saboda an sake ta saki uku ita kuma Aisha ta ce ba haka ba ne. ba ta idda a gidan mijinta ba saboda wajen yana da haɗari, za a iya kutsowa cikin babu aminci kuma bugu da ƙari ta kasance tana sakin harshenta tana da mummunan ɗabi'a ga 'yan uwan mijinta saboda haka ne ma suka kyale ta har ta shiga cikin hadari da in ta ci gaba da zama ita kanta tana ganin akwai hadari za a iya shigowa ba za su kare ta ba saboda ta ya sa ba a san mu'amala da ita shi yasa fa Aisha take cewa babu alheri a gare ta ka ringa faɗan wannan bi ma'ana in ta faɗi wannan za a bincike a gane ga dalilin ita Aisha ta san dalilin <laughs> eh. to amma ita Fatima bintu Qais ba ta yadda da haka ba sahibatul qissa ita sahibatul qissa kuma har cewa take yi ku zo tsakanina da ku ga littafin Allah Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana a can Allah ta'ala ya ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba la Allah Allah zai fara da wani abu al'amari na al'amari akan wannan yace an yi saki uku wani al'amari ne zai zo an yi in an yi abin nan in an yi saki uku wani al'amari ne zai zo saboda haka littafin Allah yana tare da ni haka take kuma tana raddi ne ga sayyidina Umar dan sayyidina Umar shine yake cewa la nada'u la nada'u kitaba rabbina liqawlin ra'atin la nadri anasiyat am hafizat ba za mu bar littafin ubangijinmu ba saboda magana wata mace ba mu sani ba ta yi haddace ta kiyaye ko ta yi manta to da ka sayi umar ya ƙi karɓan wannan hukuncin na ita kuma sai ta ce to ku zo tsakanina da ku ga littafin Allah la tadri la Allah la yujisu ba da zalika wani al'amari ne zo bayan an yi take ba eh saboda haka imamu ahmad ya sa sai ya riko da masabarta to amma su jumhur me ya jawabin su jumhur kuma tare da su bukhari bukhari yana tare da jumhur dan bai tafi akan shi yasa bai kawo hadisin Fatima bin Qais shi yasa kawai sai ce babu qissati Fatima bin kai. dan ya fitar da hukunci sai ya kawo riwayoyin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ita ita Aisha da ƴaƴanta da al da Urwa duk sai da suka ce mata to ya um, ummal mu'minin ga hadisin fatima bintu kai kar ma ka faɗi wannan ma alayka Allah ta tadhkur haɗa. ba komai ma an baka faɗi wannan ba wato ba hujja ba ne. ita Aisha akan haka take to idan haka ne menene hujjan jumhur akan la tadri la Allah Allah yungitu ba'da zalika amr alkur'ani zahirin wannan fatima bintu kai ta yi hujja da cewa alkur'ani yana tare da ita ko ba haka ba hmm. shi kuma sai na umar da ya ce ba za mu bar littafin allah ba littafin allah yana tare da abin da suka tafi a kai wajen dai nafaka za su ce eh littafin allah yana tare da su tunda allah ta'ala ya ce wa in kunna wulati hamlin fa amfiqu alayhinna in mu suna da ciki ku ciyar musu kaga makonin wannan in ba su da ciki za a ciyar da su ba za a ciyar da su ba da ka kaga littafin Allah a wajen nafaka yana tare da su a wajen sukuna ma haka suka ce tunda Allah ya ce la na min buyutihinna wannan am ne am ne ya game kowane hukunci to takhsisin da Fatima bintu Qais yayi sai ya ce ba za mu karba ba daga ta. Eh, ibn Hajar shi kuma hadda karfafawa yace yace Umar sayyidina Umar fa kan mu manta Shi ne wanda yake gaskiya take tafiya tare da shi walaqad kana al-haqq yamtiqu yamtiqu ala lisan umar gaskiya fa magana take akan harshen sayyidina umar fa innahu fa inna qawluhu la nadri hafizan am nasiya da musani ba ta haddace ko ta manta Kan zahara, قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص كما تقدم بيانه Bayanin wannan shine cewa wajen da aka kayyade ita ta saki ba kai wajen da aka keɓance ita kuma ta sake shi ya game komai da komai kaga tunda a cikin alkur'ani ai an kayyade an cewa in kunna ulati hamli ita kuma sai ta sake shi la tukhrijuhunna min buyutihinna kaga zahiri a cikin alkur'ani wannan an an yi itlaqin ta ita kuma sai ta kayyade da kan cewa wanda aka sake ta albatta ita ake nufi ita ce ita ba ta cikin wannan sai ta kayyada abin da an yi itlaqin sa a cikin alqur'ani saboda haka suka ce a nan wajen ne suke ganin bata bata bata yi muwafaka da abin da ke cikin kitabullahi ba to saboda haka menene arrajika cikin wannan na'am الراوي rawi بما روى da hmm. baya amsa shi dangane da da na'am eh amfani ma'ana eh saboda suna hikaya ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata laisa laki sukuna laisa laki nafaqa wala wala sukuna baki da ciyarwa baki da baki da hukuncin zama an fahimta wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ya gaya mata ne don hukunci ga duk wanda yake kamar ta koko don ita eh sanan ne suke sabani a nan ne suka yi sabani shi yasa aisha ta ce ya wannan hukunci da yake fiyarta da ita dan aisha to ai kai kace al-ibratu kace al-rawi adra bi marawa so nake inji eh. arrawi adara bima za ta hau nan gurin ko ba za ta hau ba za ta hau mana in dai a tafiyar ne adara bima rawa ita ta fi sani ai ta san halin da take ciki amma kuma ga abin da aka yi mata za ka iya cewa adara bima rawa ne eh za a iya kawo amma wannan wancan wancan magana tana na aisha eh riwayar imamun nasa'i da bayyana ta abu dawud eh za ta nuna cewa malam ita maganar da adarabi marawa. laysa alai baki an ajiye ta na'am bala ridwan na dai ciyarwa dai ka gani ya bayyana cewa ba ta da haƙƙi haka take tunda inda tana da haƙƙi wannan abin da aka kawo mata ɗan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta mutu sai sun kawo mata ko to kaga kaulin jumhur kenan ba ta da nafaka sukuna kuma ita tana ganin ba ta da sukuna saboda me saboda an riga an yanke an riga an yanke idda ne da ma'anar ta sake kuma dawowa ta zauna a gidan mijinta bayan babu zancen sulhu da zai babu zancen komi ka gani saboda haka tana ganin illar menene ita a wajen fatima bintu kai me illar hana ta sukuna na saki albatta saboda haka in wannan shine illar duk macen da aka yi mata saki na uku albatti shi ma ba ta da sukun ko wannan shine mazhabin Fatima bin Tukai shine mazhabin Fatima bin Tukai ita kuma tana ganin hukuncin wannan bai shafe ba wai kawai khas ne gare ta ba ita kuma Aisha tana ganin wannan hukunci ya keɓanta da ita ne kuma ba lallai ya zamanto kan cewar ita Fatima ta faɗi wannan ba abin da ya zo a wata riwayar ta aisha wadda ta faɗa cewa ga illar ita fatima aisha ta san kissa kuma ta san dalilin hmm? ba ta jituwa da surukanta kuma wajen yana da haɗarin zama a gare ta kuma rashin jituwar shine ma ake ma tukuna ma wai wacce ce illar rashin wato haɗarin inda take zaune ko ku rashin jituwar na duka biyu rashin jituwarsu da iyalan da yan uwan shine ya kawo hadarin saboda rashin jituwar ga kuma waje wanda yake da nesa idan ba ruwansu da ba ta kariya kan za shiga cikin hadari saboda haka majmu'in illar guda biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kada ta zama kada ta yi idda an to da gane kaga kaulin jumhur yana da karfi wajen raddin hadisin fatima bint qais amma imam ahmad ya fita a zahirin wannan hadithi na fatima bint tutai ya ce ba ta da nafaka ba ta da sukuna to in haka ne ina fa'idar sukuna ina fa'idar sukuna in dai an yi ina fa'idar wanda aka ce ta sake uku ta zauna a gidan mijinta tunda ba abin da zai faru menene la tadri la Allah yuhliku ba'da zalika amra wanda al'amari ne zai zo wanda Allah ya ce hmm? ah, wani nau'i ne daga cikin fawa'id din da za a amfana na zaman ba haka la tadri su jumhur abinda suka ce la la amra shine wata aya ta zo da za ta yi hukuncin ko ta yi tafiyi ko dai wani al'amari na ko ma a shafe ma hukunci ba wai ana nufin kan cewar wai a ƙara aure ba a yi kome ba amma wannan kawai maharar suka sanya ma al'amarin da gaskiya na kasance tare da mazhabar imam ahmad amma a karanta wannan maganganun alhafiz ibn hajar wajen babin kissar buhari da kuma matsayin imamul buhari ita nake ganin mazhabin jumhur shine arja wallahu ta'ala a'ala to sai batun idda da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ta je gidan ummu sharik sai ce kuma wannan mace ce wadda take yarshaha ashabi sahabbaina suna zuwa wajenta da yawa ta je gidan ibnu ummi maktum sai idda a can to wannan ya nuna halaccin wato a jama'a su shiga gidan mace wadda ba mu haramarsu ba su shiga gidan mace wadda ba mu haramarsu ba domin ita ummu sharik ba muharramar kai daga cikinsu ba ce tilka amra'atun annahum kanu yazuruna ummu sharik wa yukhiruna taraddud ilaiha li falahiha suna yawan zuwa wajenta saboda saliha ce to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga kan cewa idan ta yi tana nan gidan za ta kasance a cikin takura saboda za su shigo ita kuma ba za ta kasance a cikin watakila za su shigo a sai koyaushe tana neman ko ta koya kanta ko tana tana sanya hijabi saboda haka sai ya ce ta je gidan a wato ibnu ummi maktum to kun ga a cikin wannan akwai wato sauƙaƙawa da tausasawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ibn ummi maktum ya ce shi makaho ne saboda haka za ta iya ajiye za ta tufafinta ba tare da ta samu damuwa ba sai batun cewar idan halalti fa'adini fa'adini idan kika halal in kika halarta ga yin aure wato in kika gama iddaki to ki sanar da ni ah, to sai ah, ah, a cikin wannan akwai wato sanar da mai idda a kan idan ta gama idda ta sanar da cewar ta gama idda ta sanar da wanda yake yake da al'amuru yake da majibincin al'amari kamar shi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na waliyul amr wannan domin ya ba ta shawara ne akan batun aure saboda haka kaga abu wanda yake maslahar tana komawa ya zuwa gare maslahar tana komawa ya zuwa gare sannan a cikin wannan hadisin akwai mun faɗe shi amma mu sake faɗinsa da ibarar ibn al mulaqqi wato cewa ya halatta wato maza su ziyarci mace wadda take saliha su ziyarci mace wadda take salihar mace kuma ziyararsu wannan ba zai kai zuwa ga halwa da aka haramta ba me yasa ba zai kai zuwa ga halwa ba saboda suna da yawa saboda suna da yawa shine aka ce ta ne musu as-salq wa sha'ir tana musu wani abinci nan ko yana nan abin karanta abu wafa hmm. eh na'am na'am a buhari ma mun karanta shi ko na'am an kawo shi ko eh haka ne daga kasuwar 'yan kaba ba gaskiya ne ta eh, to shi ne ita ce yi ummu shari'a eh. na hadisin ya nuna kan cewa bai halatta a rinka kallon maza su kalli mace ba tun da kaga shi yasa aka ce a tije ibi gidan ibin umar to don ba za su ganta ba ba zai ganta ba ko ta cire kayanta to amma kuma wannan bai nuna cewa ya halatta mace ita kuma ta kalli namiji ba tun da kallon da ake nufi a ai kallon da da yake babu al'aura ita mace saboda girma saboda yawan al'aurar jikinta shi yasa aka sanya kaidi yafi bisa na namiji in tun da daga akwai wani wanda yake shine majibincin al'amarinta can za a je a kai ta ko ummu sharik din ma ai kaga ba ba ya saboda tunda shi ita ummu sharik afsariya ce cikin wannan hadisi akwai halaccin at tarid a yi jirwaye da kamar wanka a wajen neman aure kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata ta sanar da shi akan meye kaga wannan jirwaye da kamar wanka ne to babu laifi a yi mamace haka yayin da take cikin idda don haka yanzu in ka ce mamace in ka ce mamace in ta gama idda ta sanar da kai ta'arif ne wannan ya kama da buki wannan dai ta'arif ne domin zai iya ɗaukan kowane abu akwai cewar macen da take idda ya halatta ta fita daga inda take idda saboda bukata daga ina aka ɗauki wannan na ta koma gidan ibn umar maktum da kuma me eh shi ne ai muka makacin ahsan ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bukata ce domin fatawa ta fita dan fatawa wancan za a iya cewa umarni ne aka yi mata amma wannan bukatar ta ce tana so ta san hukunci domin neman ilimi sau da ce in tana idda za ta iya fita domin neman ilimi sawa'un wannan ilimi wanda yake na wajibi ne kamar na ce sato din kai sa su san hukunci wanda yake ya lizince ta a lokacin fardul waqti ne farillar lokacin ne to balantana ma kuma tunda wannan ya nuna haja ne duk wata haja ko da ilimin ba wanda yake na farilla na a lokacin ake neman sa ba ya halatta a fita domin neman sa to sannan a cikin wannan hadisin kun ga akwai halaccin neman aure akan neman aure idan ya zamanto cewar a shi a shi wanda aka nemi wanda aka nemi auren nata bata ba da jawabi ba ko kuma ba ta so hmm? ko kuma ba a sani ba ta yadda ko bata yadda ba to ya halatta a nemi aure akan neman aure wani ya shigo hmm, ya halatta wani ya shigo idan shigowar wani wanda yake aure ai mun yi a cikin alkhidba cewa idan ka san cewa wanda yake nema ba kufi ba ne ta fuskar addini wanda take nema kamar ka san cewa tarikus salati ne baya sallah ba taba ganin ka yana sallah cikin jam'i ba kuma ya je yana neman a mace yar kirki a kintsatsiya mai addini to ya halatta ka shigo wai kan jiwai wai ka hankala shi na na ko sun daidaita ko sun kai ta ƙara ba ko an sun kai sun daidaita ya halatta a nan wajen domin saboda shi ba kufi ibani shi ba kufi ibani ga mai addini eh, alkafa'a fi shi shine abin murin jayarwa wajen imam malik kuma shi ne matabar imam bukhari wannan kuma a cikin wannan hadisin ya nuna kan cewar mutu za ta iya zama a gidan wanda ba muharramin ba ko ibn ummu maktum ba muharramin ta bane amma ta zauna a gidansa saboda babu halwa halwa aka hana amma ta zauna a gidan wanda ba muharrami ba babu ne so da haka za a iya tura mace ta zauna a gida wanda yake babu yan uwanta a ciki wannan ba haramun bane wannan hukuncin a bayyane yake ko eh ko ba makaho bane ko ba makaho ba ne eh, shi abin da ya sa aka ce ta je can za ta fi sakewa saboda a cewar inda shi makaho ne za ta fi sakewa amma wannan bai nuna shi ne illar ba an fahimta ba wai shi ne illar ba eh, illar da ya wato babu haramci tunda babu halwa inda da halwa kadaituwa da ba shi da aure ta je ta zauna a gidansa zai halatta ba zai halatta ba ko da makaho ne ko da makaho ne tunda makaho ba shi baya aure a ya boye bai aikata haramun ba hmm. Hmm. walamu an allaha ya lamu ma fi anfusikum fahdharu Allah ya san abin da ke cikin zukatan tun lokacin Allah ya sani ya sa fi to ku yi shayin Allah kar ku zo ku faɗa a lokacin ku ce kuna so to ta zauna ita kaɗai, mace ta eh hukuncin me hukuncin zaman mace ita kaɗai? ai ba ce babu wani abu wanda ya hana ta zauna ita kaɗai, sai dai ba ta kaɗai ta da wanda ba muharramin ta ba to sannan a cikin hadisi din nan a cikin hadisin nan akwai halaccin ambaton abin da mutum yake akwai ambaton halartar a ambaci mutum da abin da yake tare da shi da abin da yake tare da mutum ta babu nasiha cewa wannan ba riba ba ne ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace muawiya fasulukun la mala lahu haka ne kaga wannan inda ba a babin nasiha bane zai zama to riba ko ba zai zama riba ba zai zama riba haka zalika shi ma abu jaham darabul linsa mai dukan mata mai yawan dukan mata ne rungo ne kuma ya nuna kan cewa wannan aibi ne wato talauci mutum wanda yake talaka da yake bashi da kuɗi in aka zo wajen bazin nasiha sai ka faɗa ka cewa wannan fa gaskiya fa bashi da abun hannunsa a san a san irin halin da za a yi rungo ya nuna kan cewa wato wato talauci illa ne Allah ka raba mu da shi eh, shi yasa Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan a tsawon din shi ake so wadata haka zalika a nan a shekhu sa'idi ya ambaci a azammu laisa bi ghibatin yin zargi wato ambatan aibi ba giba bane ba cin nama bane a wurare guda uku mutazallimi wanda aka zalice shi nawa shida shida na farko zallin wanda aka cuce ce ce wallahi wane ya cuce ni na bashi bashi ya ki biya na ka gani wannan ai kaga ka zarge shi a bayan baya na to nan bakin naman sa kai ba don wannan a a haƙinka ne la yuhibbu Allahu jahra bi su'i illa man zulim min al-qawl la yuhibbu Allahu jahra bi su'i min al-qawl illa man zulim wa mu'arrifi da mai sanarwa ka sanar da kan cewa wane ne wane wato in akwai a aibi tare da shi ka ce wane gurgun nan kaga wannan ba giba kai ba saboda ka faɗa ne don ka sanar da kan cewa shi ne wani wa muhaddirin da mai gargaɗi mai gargaɗi wani ka kai mu'amala da shi in kuɗi suka daga hannunsa ba sa fitowa eh na gargaɗi ne wa muhabbi a ai wannan mutazallimin daban wannan muhabbi mutazallimin wanda yake yake kai ƙara kan an zalunce shi wannan kuwa yana gargaɗi ne wani zo zai masa nasiha ko kuma ko ba nasiha ba ma saboda wajibin addinin nasiha da amatil musulmi. ko ba a nemi shawarar ka ba a to ai ba sai a nemi shawarar ka ba ina haƙƙin nasiha kowane musulmi kowane musulmi wa nusha li kulli muslim haka jarir ibn abdullahi al-bajali yayi mubaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai nemi shawararka ba an bai nemi shawararka ba aika aike masa albus dan bai nemi shawararka ba za ka gaya masa ba ko kuma ka ji mutum zai ka ji mutum zai aurar da yarsa ga wanda ka san auri saki ne ga wanda ka san auri saki ne sai kai shiru ta ruwansa in ka ce ruwansa kaga ka yi masa albus kai masa nasiha ko kuma ka ce ai bai nemi shawararka ba ya nemi shawararka musulmi ne dan uwanka wali mujtabin fisqa da kuma wanda yake mai bayyana fasikanci wanda yake bayyana fasikancin sa a bayyane yake tantiri ne dan ka faɗa abin da yake na fasikanci baka ci naman sa ba wa mustaftin da mai fatawa da mai neman fatawa mace ta zata za ta nemi fatawa cewa ga mijinta ya kaurace mata wata biyu a shekara ɗaya ba ruwan da ita haga ya faɗa wanda yake kuma kullum ana ganin sa a sahun farko amma ta ji ta tona masa asiri ta je ta faɗa saboda ta zo tana neman fatawa ne wannan ya halatta wa man talaba al-i'ana da wanda yake neman taimako wanda yake neman a taimaka masa akan wani wanda yake ya shiga cikin haƙƙinsa ko kuma domin wanda yake sa'ayi akan neman wani haƙƙi nasa fi طلب الإعانة في إعانة في إزالة منكر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر da wanda ya nemi taimako a wajen kawar da almunkar ga wani gida ga wani sun suna a ana sayar da miyagun ƙwayoyi a ciki ku zo mu je mu gaya ma 'yan Hisba. don su zo to kaga wannan ba giba ba ne متظلم ومؤرف ومحذر ولمدهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر شدة تنشككم to shi kenan lokaci yayi amma akwai ah, to kun ga a cikin nan akwai nuna cewa akwai nuna cewar kafa'a a addini take ba gani ka gani ko kaga Fatima bintu Qais Qurashiyya shi ko Usama bin Zaid Maulani Maulani yantar da mahaifinsa a kai ba ba Quraishi bane kaga Quraishi amma su matsayin su a matsayin su a al'umma ya fi wanda yake maula social status din su yafi amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada auren ba ta so amma yace mata ki aure ki a wata riwayar ma har yana ce mata ta'atullahi wa rasulihi aula laki bin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta gare ka to kaga kenan kun ga yadda musulunci ya ruguza kabilanci da jin cewa wani wani ne wani ko gidan mu ne ƴaƴan wani mu ne gida kaza mu ne gida kaza abun duba addini addini kuma kaga gashi sai ta yi ta ce ta yi nasara a kansa na'am yana saurayi ne samun yana saurayi lokacin da annabta sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekararsa nawa hmm, shekararsa ashirin hmm. yakin mota da ya tafi shekararsa sha takwas yakin mota shekararsa takwas ne kaga shekara biyu bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu nan shekara 20 saboda haka watakila ma watakila ma lokacin da aka lokacin yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali yaman ai gabda gabda hajjatul wada'a ne ko ba shi daga can ya tuho da rakuman da aka yi hadaya ba saboda ka kaga lokacin kenan ya ɗaya shekara 19 ko 20 haka saura a wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wataƙila a shekara ta ƙarshe lokacin ya aure ta ka gani watakila kuma kaga ga tunda kaga ba tunda ba zaura shi watakila mai sace ce matarsa da farko na'am eh, ah, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wanda yake so Usama ya aure ta baka ji an ce ba za su akalin wa jama'a ga hankali ga kyau Eh? Eh. Ah, sannan a cikin wannan hadisi wala ce dai ku yi haƙuri ne ya ce fihi mura'atul mal fil nikah a cikin wannan hadisin akwai lura da dukiya wajen aure lafiya ma fi haqqil azwaj musamman ma ta fukar mazajen da za a aura idbihi taqumu huququl mar'a domin da shine za a yi tsayawa da haƙƙin mace hmm? da shi ne za ka ciyar da ita da shi ne za ka tufatar da ita da shi ne kuma za ka mata ɗan ƙyale kyalanta ka san sai da ɗan adam eh, dole sai da ɗan adam kuma a cikinta akwai hujja kan cewa duk wanda yake cutar da makwabtansa to a fitar da shi daga gidansa muka ɗauki wannan riwayar ta nasa'i ta fatan bin tukai abin da ya sa kenan aka ce ta je ta idda a wani wajen وقد قال مالك وأصحابه في مثله إن المنزل يباع عليه أو يكرى wanda yake cutar da makwabtansa malik ya ce wannan sai a tilasta shi ya sayar da gidan ya tashi ko ya bayar da shi haya ya bar wajen ko da na sani ya canja waje sai a tilasta shi ya hata sharhin sunna ya yi istinbadi daga cikin wannan hadisin daga wajen amma mu'awiya wasu ulukun lama da cewa idan mutum ba shi da dukiyar da zai ciyar da iyalansa sannan ita kuma ta je ta nemi a raba auren sai a raba tun daga shi an ce karta aure shi saboda ka idan tana aurensa ya tsiyace ba zai iya ciyar da ita ba ta ce za ta rabu da shi sai a amsa mata wannan hujja ne a eh, eh, albagawi a cikin sharhin suna yin istinbat alhamdulillah waɗannan su ne masa'il guda ashirin ɗaya hukunce hukunce 21 wanda ibn al mulakin ya kawo su muka ji banda kuma wanda muka kara a cikin ibn daqiq al-aid wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tamaraja ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd akwai wani dan uwa da ya turo takarda da larabci shi yana son a yi masa addu'a kan ya koma ƙasar saudiya da shi da mutan gidansa a cikin watan ramadan yana da addu'o'i da yawa da yake so ya roƙi allah a kusa da ka'aba kuma ya samu ya shiga cikin rauba a cikin ramadan kuma yana roƙo a yi masa addu'a ga mahaifinsa wanda yake dattijo ne tsoho ne to Allah ya bashi Allah ya aljanna da shi da mahaifiyarsa Allah ya gafarta mana baki daya Allah ya yassare masa al'amarinsa akwai marasa lafiya Allah muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya tayar da kafadunsu Allah ya sa ya zama to kafara Allah ya gaggauta musu waraka akwai wanda ya samu matsala a wajen aikinsa yana neman addu'a to Allah ya yaye masa Allah ya warware masa matsalarsa akwai dan uwa nasiru nasiru haraji an dauke masa mota Allah ya ya masa Allah ya Allah ya Allah ya shi da maimakonta Allah kuma ya sa ya zama to kafara a gare shi akwai mai neman addu'a akan wasu al'amuransu muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya masa al'amuransa akwai akwai yar uwa da take da magaran a jami'ar yamma muna roƙonka Allah ta rasu? lai mata rahama lai gafarta mata kanwan matan mahaifinmu ce dazu da magaran Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomata Allah ya daukaka darajarta kuma Allah ka ba mu cikawa da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk